ga Allah wadda ya halittu kowa da komai mai gudanar da al'amura tun daga sama har ƙasa har ko'ina ina shaida babu wanda ya cancanta da bauta face sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzonsa ne tsira da aminci su tabbata a gare shi da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da duk wanda ya bi godabin da suka bi har tashi alkiyama bayan Allah yau muna goma ga watan rabi'ul awwal hijira 1441 wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan nuwamba meladiya 2019 kudumar mu a wannan masallacin juma'a na abi huraira da ke gwiwa layout a nan sokoto tana magana ne akan alamomin so annabi sallallahu alaihi wa sallam sowa cikin zuciya yake amma akwai alamomi waɗanda za su bayyana a gane cewa wani na son abu kaza ko kuma yana kyaman abu kaza da waɗanda alamomi ne ke bayyana daga musulmi da za a gane cewa saboda alama kaza wani na son annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya halicci halittu ya sanya musu sha'awa kuma ga ɗabi'a ɗan adam duk wani abin da yake maɗaukaki ne abin da yake mai kwarjini ne to za a ga mutane suna riganganta wurin son abin in abin mallaka ne su so ma su mallaki wannan abin sannan abubuwa da suke ƙasƙantattu ne na kasassu ne za a ga mutane suna guje ma wannan abin kuma suna kyaman wannan abu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin dangin ɗan adam duk baki ɗai Allah ya halicce shi bisa ga cikakken halitta ga halittansa da kuma ɗabi'unsa har ya bisa a cikin alkur'ani cewa wa innaka la'ala khuluqin azim lalle ne kana da wasu halaye da ɗabi'u manya-manya masu girma masu daraja da aka tambayi Aisha radiyallahu anha dangane da halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ce kana khulquhu alqur'an halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam da dabi'unsa je ka karanci alqur'ani duk kyawawan halayen da ka gani ciki halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam miyagun halayen da ka ga qur'ani na nisantar da mutane to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nisanta da gare su sannan a gefe guda a wurin tarbiyya duk wanda ya karanci sifofin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya ji halayensa da ɗabi'unsa ko kuma ya rayu tare da shi sai ya ga cewa zai son rabuwa da shi ko yaushe yana son ya ji ana karanta mai irin waɗannan sifofi ne kyawawa da kuma sifofi maɗaukaka ko yaushe sai ya ji cewa yana son yana karantawa domin waɗannan ɗabi'o'i su yi tasiri a cikinsa sannan a ɓangare ɗaya ga umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma kasancewarsa shi annabi ya aiko shi ne zama rahama ga talikai duk baki ɗaya da musulmai da kafurai mutane da aljannu tsiro da kuma ababe masu ra'ayar masu rai duk gaba ɗaya shi annabi ya aiko shi ne zama rahmatan lil alamin ya zama rahama gaba ɗaya ga duk kai baki ɗaya an aiko annabi ne ya zama mai shiryarwa ga mutane mai kiransu zuwa ga shirya kamar yadda Allah ce wa innaka haɗi ila siratin mustaqim lalle ne kai kana kira kana yin nuni kana gargaɗa mutane zuwa ga hanya wadda kuke madaidaiciya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haƙuri da irin wahalhalu da ya sha a wurin kiran mutane zuwa ga addini a wurin kubatar da mutane a cikin halaka ba irin wahalar da bai sha ba Allah subhanahu wata'ala tabbatar mai na isar da wannan manzancin sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ya kasance kowane musulmi ya halarto a cikin zuciyarsa irin gwagwarmayar da ya yi wurin shiryar da mutane ka yi tunani yaya ne musulunci ya iso gare ka ka wayi gari ka samu kanka tsumbulbul a cikin musulunci kuma kana itirafi a baka da kuma zuciya cewa wannan addini da nake ciki na musulunci shine addini zaɓaɓɓe daga wurin ubangiji kuma addinin da duk wanda bai bi shi ba ya taɓe saboda kana ganin cewa matuƙar dai makai lalata ya kabar wannan addinin ba to kana cikin yarda Allah nan duniya kana cikin kuma yarda Allah a lahira to yaya ne wannan addini ya iso gare ka ta wace hanya iso gare ka a sanadiyar wane ne addini ya iso gare ka idan kai wannan tunanin sai ka ce kai a sanadiyar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan addini ya iso gare ni to idan haka ne me ya kamata kenan wani tukunci ya kamata kai ko ka bashi idan mukami ne kake nema kawaye gari ga ka bisa ga kujerar da kake shekara da shekaru kana faman nema in kuɗi kake nema sai ka waye gari ga shi ka samu kuɗin in ilimi ne kake nema ka samu ilimin in haifuwa kake nema ka samu haifuwan to wane ne ya maka dalili wanda ya maka dalilin samun mukamin da kake nema ya maka dalilin samun kuɗi ya maka dalilin samun haihuwa ya maka dalilin samun abu kaza ko babu wani hukuncin da zaka bashi ko godiya sannan wanda ya maka wannan dalilin zai zama masoyinka ne ko makiyinka babu shakka za ka ce zai zama masoyina ne to idan zai zama masoyinka ne game da al'amuran duniya to wanda ya ma jagoranci game da kyawun lahiran kafa ashe shi ne zai zamo ya kamata ya zamo wanda ya fi kowa soyayya a wurinsa wane ne wannan shine Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tara almajirai Allah tattara mai almajirai ya karantar da su suka yi mai biyayya da ɗa'a suka rasa ma ina ne za su sa shi duk da miyar ya tofar miyar nan bai kaiwa ga ƙasa sai dai ga tafin wani ko ga jikin wani ko ga tufafin waninsu

alamomin da ke nuna cewa wane na so annabi sallallahu alaihi wasallam kowa sai ladabi zuciyarsa ya ji akwai waɗannan ababe a cikin zuciyarsa ko ko babu yana tare da su ko bai tare da su idan akwai su ya ƙara in babu wasu ya yi ƙoƙari ya jawo su ya lalabo su ya zamo tare da su daga cikin alamomin da ke nuna so annabi sallallahu alaihi wasallam shine yin imani kan cokan da duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamar yadda muslim da bukhari suka ruwaito wallahi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bi bima ja'a bima jitu bihi illa kana min ashabin nar annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi babu wani wanda zai ji labarin Allah ya aiko ni a matsayin manzo ba yahude ne ko ba nasare ne sannan bai imani da abin da na zo da shi ba face sai ya kasance daga cikin mutanen wuta saboda haka wajibi ne duk abin da annabi ya zo da shi ka ce sami'tu wa ba na ji kuma na biyayya daga ciki akwai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ga duk abin da ya zo da shi ka ji ka yi imani to ka yi imani sauran aikatawa ba yardan kawai shi ke nan ka zaman ka dangalgal ba ka yadda ka karba to ka aikata na aikatawa a bayyane sannan na aikata a zuci kuma ka aikata Allah ya yi wanda dina na amanu udkhulu fi silmi kafa ya ku waɗanda suka yi imani ku shiga a cikin musulunci kafatan gaba ɗayanku kada ya zan kafa guda waje

kana cikin sunna kana kuma cikin gargajiya kafanka guda a can gargajiya kafanka guda a sunna to sunna ba ta son haka nan ba ta son kishiya ko dai ka yi sunnan ko dai ka bar sunnan zaɓi ne aka baka kuma ba tilasta ka an kai ba ko mafi kyau gare ka shine ka zaɓi sunnan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka baro gargajiyar dan gaba ɗaya duk abin da suna ta tabbatar daga cikin abin da ake aikata na gargajiya to wannan abin ya koma sunna ba a kuma cewa ma'abi kuma al'adar gargajiya sai da ake mai sunna don suna ta tabbatar daga cikin alamomin da ke nuna biyayya abin da so annabi sallallahu alaihi wasallam shine yin koyi da shi siya a a maganganunsa ka aikata wa qalihi da kuma ayyukansa ayyukan da ya aikata ka aikata gwargwado abin da kake iyawa wa akhlaqihi halaye da ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wasallam kai kokari kai koyi da su su zamo ka kai ma nan tambaye ka saboda me kake abu kaza ka ce don annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi halayensa ne sa ne sai a ce Allah subhanahu wa ta'ala ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana tabbas ne hakika kyakkyawan koyi ya kasance gare ku ku al'umma musulmi da halaye annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ɗabi'unsa da kuma kan cokar rayuwarsa duk gaba ɗaya ya kasance rayuwarka ba abin da ke tafiyar da rayuwarka face sai me sai dai da rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin alamomin so annabi sallallahu alaihi wasallam imtisalu awamirihi ka yi ƙoƙari ka aiwatar da umarnin da ya bayar wajnabu na wahihi kuma ka nisaci abin da ya hana ya ce ma na an faji ta nebo wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum duk abin da na hane ku to maza ku rabu da wannan abin wannan wa ba gwargwadon ikon ka ba ka ce ka hana gwargwadon ka bari gwargwadon ikon ka a'a ka bari gaba ɗai wurin aikatawa ne to aikata gwargwadon ikon ka amma wurin bari bari ne kaf guda in kana bari ka bari in baka bari don kanka ya bayan Allah muna cikin wata mai alfarma wata rabi'ul awwal wata na uku daga cikin watan kalandar abin shekarar kalandar musulunci shine rabi'ul awwal ranar atamin nan da ke tafe insha Allah duk kasar Najeriya baki ɗaya za ta bada hutu mene menene hoton mauludi ina ne mauludin ya hito ‘yan shi'a su ne suka kago mauludin bayan sun kwace ƙasar misra hannu ahal sunna daular faɗiniya kenan sun kwace misra a ƙasa a hannun ahalin sunna da ƙarfi da yaji to kuma misra din ahlus suna ne yaya za su yi a so su mi za su aikata a so su wacce hanya za su ɓullo ma al'umma su karɓi wannan gwamnati nasu suka ce to a ɓullo da wani abin da ke da dangantaka da rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi tunani dai aka ce to a ƙirƙiro bukin tunawa da haihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka kirkiro wannan suka ce muka yi haka za mu samu waɗanda za su goya muna baya don ba wanda zai ce bai so annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ta kasuwa kirkiro da bukin mauludi a farko da suka kirkiro sarakunansu suke sponsorin yin mauludin duk abin da za a kashe sarakunan suke ɗaukar nauyi su ciyar da duk bayan Allah da suke gani su aini duk abin da za a ta karanta tarihin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk gaba ɗin sun ba su da karkuwa da sannu sannu sannu sannu sannu sannu sannu dai da yake lamari ne na shedan sai suka ta samun karkuwa abu ya ta yaduwa har gaba ɗaya game su gaba ɗaya duniyar musulmi baki ɗaya yau gashi abu ya zama alaƙaƙai ga al'ummar musulmi yau idan ka ce ba a mauludi sai a ce ba ka son annabi sallallahu alaihi wasallam shi abubakar bai so annabi ko shi na son umar na so annabi ko bai son shi usman da affan yana so annabi ko bai son shi aliyu da abi dalib yana so annabi ko bai son shi zubair ibn awwam abdurrahman ibn auf talha ibn ubaidillah sa'id ibn zaid da wannan asharatu mubashara guda goma da suka zo cikin hadisi jere mata annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rayuwa da su ga sahabbai nan da suka yi rayuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam daga waɗanda aka wa bushara da aljanna kai tsaye wasu dukkan su ba su annabi sallallahu alaihi wasallam to cikin su duk ba wanda ya mutum mauludi ashe in ya kasance bukin maulidi sun annabi sallallahu alaihi wasallam ne to su ne farko waɗanda za su fara bukin mauludi tabi'una da suka biyo su ba su so annabi sallallahu alaihi wasallam ko suna so shi tabi'u tabi'una da suka biyo shi ba su so annabi sallallahu alaihi wasallam ko suna so shi amma duk gaba da ba wanda ya mauludu cikin su ashe nan ne za ka gane cewa mauludi wani abu ne da aka kago annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake cewa alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين من بعد أبدو عليها بالنواجد وإياكم ومهدسات الأمور فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عليكم بسنة كل زمت سنة tsarin الرأي da na zo الدين da kuma addinin da na shimfiɗa muku da kuma suna khalifofi da za su gaje ne bayan na mutu ku riƙe sunna su kinkin kin annabi yake abdu alaiha bin nawajib ku sa zaki da haramiya dukkan su gaba ɗai a shari'ance bid'a kashi biyu ta ko dai haramun ko kuma makaruhi babu bid'a mubahiya bid'a mustahsana duk waɗannan babu yanda zunubai suke kaba'ira da saga'ira haka nan bid'o'i su ma suke da bid'a haramiya da kuma bid'a makaruhiya to da makaruhiyan da haramiya kowace ɓata ce ba wanda a shirya cikin su sannan riwayar nasa'i ya ce wa kulla dalalatin sinar ko wata ɓata kuma to a wuta an makomanta ko wa gauta ta duniya aka ce an makomanta a alamar yake balai wutar lahira saboda ka masu yin maulidi ba muna son mu raba ku da sun annabi sallallahu alaihi wasallam bai muna son mu kira ku ne zuwa ga sun annabi sallallahu alaihi wasallam mu nisatar da ku daga talalabiyar shaidan kuma ba alfahari muke yi cewa mu babu maulidi mu ta dariyan gayya ga waɗanda ke maulidi ba a'a muna son ne mu nuna musu hanya wadda take madaidaiciya hanyar rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam don su zo su bi wannan hanyar mu gudu tare mu tsira tare wanda ya shirya ba dabararsa ba ce wanda ke bisa ga ƙasa kuma ba sai ya yi ba ko kuma a'a ba shi ne sonsa ba shi ga tunanin shi hanyar daidaita na hanyar da za ta kai shi ga aljanna kenan Ali bin Abi Talib da aka ce mai abin a kone eh, bin akhawari da aka mai tambaya dangane da khawari gawa cewa kahirai ne ‘yan wuta ne Yace ce a'a alminan na farru daga wutar nama nan suka tsero ganin suka yi sun tsere ke kenan daga wutar nama wannan hanya da suke bisa gare ta ganin suka ita ce za ta kai su aljanna saboda haka bisa ga shubaha dai suke ku yi kokari dai ku guzar musu da shubahan nan su dawo hanya madaidaiciya saboda haka duk batan da mutum ya yi matukan yana rike da wata shubha to ba a kafirta shi ya ce ni ga dalili na saboda kaza ni kai ko saboda kaza ni kai ko saboda kaza ni kai kuma ya yarda da wannan abin ya zama dalili to ba ka ce bai kashi sai dai ran da ka gamsar da shi ya yarda ba dalili ba ne to ka ce to dawo bi hanya in ya ce a'a to ka ce to yanzu ka ɓatacce kake in kuma ya kai da tahirci ne a ce to yanzu kan ka tahirka haka Allah subhanahu wa ta'ala yake wa man ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha salafu ma salafa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar wanda hujja ta zo mai daga Allah ya gamsu yace to daga yau na bani to shikenan abin da ya can daga baya Allah ya yafe mai amma wa man ada wanda ya koma bayan ya san bai da hujja bai da dalili to Allah ya fa ulaika ashabun nar sune ma abuta wuta Allah kira da mu ya muna tsari ga wutar jahannama ya bayan Allah a mauludi ko taron mauludi bai cikin tsarin musulunci har wani malami ya kai wurin nuna munin taron mauludin da cewa kai gwan makashi da taron mauludi amma mutane suwa ga cewa saboda me zai ci haka abinda taro addini sauran annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk babin mukkan cikin littattafai akwai babin da ke karantar da kashi akwai babin da ke karantar da yadda za a yi mauludi cikin alkur'ani cikin sahihul bukhari akwai babin da ke karantar da mauludi cikin muslim akwai duk gaba ɗaya littattafan hadisi wani littafi ina babin karantar da sai da aka mauludi littafan fiqh da muke karatu ga sunan sun daga lahalari kazo ishmawi qurdaba kazo ibn ashir kazo ibn iziya kazo risala kazo askari kazo lawali da sani ka mu dawana ka ta ina akwai babin karantar da mauludi duk babu sai ce to gwamma kashi da taron mauludi don babin karantar da yadda aka kashi da nan cikin littafai kuma an bi tsarin da sunna ta karantar a shiga yauce da kafa hagu a abin nan karanta addu'a kahin shiga a shiga da kafa hagu a hito da kafar dama da abin da dama da an hito a karanta addu'a in kai wannan tsarin sai a baka lada ba yahuda yace ma Abu Dharr kai kuka annabi ku ya karantar da ku komai har yadda aka tashi sai da ya karantar da ku yace kware kuwa don ya ce idan muka je yau kan mu fuskanci alƙibla in za mu hitsari ko bayan gari kan mu fuskanci alƙibla sannan kuma mu ga bayan gari kan mu sa hannun dama da hannun dama ne za mu wanke tutu ko kuma abin da hitsari a'a kar mu yi hakan a ce ya karantar da mu kenan da za mu yi kashi amma ya karantar yadda za a yi mauludi inda musulunci ne to da ya karantar Shi ne mai ibada da za a yi don samun lada duk abin da za ka yi ibada ce mai nuna sun annabi sallallahu alaihi wasallam to lada za a ka to wane ne ce idan kai taron mauludin za a ba ka lada Allah ne ya ce manzon sa yace sallallahu alaihi wasallam babu ihya sunna na shi Usman dan Fodi abin da sai da ya kawo yadda sahabbai ke so annabi sallallahu alaihi wasallam yadda sahabbai ke biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kawai da tabi'una ka biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yadda tabi'u tabi'una ka biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka yace waɗannan karni guda uku sune mafi fita duk alheri na tattare a cikin rayuwarsu duk abin da bai cikin abin da ke rayuwarsu a to wannan abin ba musulunci bane da aka tambaye shi to me matsayin abin nan mauludi ya ce to idan ya kasance taron mauludi babu cakuduwan maza da mata a ciki ba aikata wani abin da musulunci ya haramta a wurin mauludin to a lokacin mauludin makaruhi ne bida a ce makaruhiya hukunci na ɗauho hodiyo bayar kenan menene makaruhi to annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kullu bid'atin dalala kenan da wannan bid'a ruhiyar da bid'a haramu to duk gaba ɗayan su bata ce wato wanda zai aikata bid'a ruhiya bai kai laifin wanda ya aikata bid'a haramun ba asalin wanda ya kago mauludin shi haramun ya aikata wanda shi ko zai zo yi mauludin ba shi ya kago ba shi ko makaruhi ya aikata sai da shi Usman ya kawo sai guda biyu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd riwayar muslim kenan wanda ya kago wani al'amari ya jingina ga musulunci abinda bai ciki to za a mayar mai abin shi ba a karba saboda haka waɗanda suka kago mauludi suka jingina wa musulunci bid'a kenan ibafiyya suka jin abin da nan abin da eh, ba ibafiya ba eh, don babu duk wani abin da ya kama da mauludi abin da eh, abin da musulunci bid'a ce asliya to wanda ya jin jingina ma addini to za a mayar mai abin shi ba a karba sannan man amila shi ko duk wanda ya zo daga baya ya aikata wannan aikin shi ma an mayar mai abin shi ba a karba mala'iku ko wahalar tsagawa zuwa sama ba su ba su dama wannan lokacin ba wai ya kace su su tara su kai ma Allah ba an ka an barka da bidiyan ka saboda ka ya bayin Allah a bar ta dukiya wurin aikata bid'a ga marayu nan na bukatar dukiya abincin da za su ci ga miskine na bukatar abincin da za su ci ga miskine na bukatar wurin zama ga miskine na bukatar tufafi ga al'umma nan na bukatar taimako kowane na iri makarantunku suna bukatar malamai suna buƙatar a gina makarantun suna buƙatar a gyara makarantun suna buƙatar inganta makarantun a bar kashe dukiya wurin aikin da zai jawo maka ma zunubi ma ma ladari jama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na azumi a tanin da alhamis sai an kai mai tambaya mun ga kana azumi a tanin da alhamis yace eh a tanin ranar da aka haife ni kenan saboda haka kowace abdani ina azumi domin tuna ranar da aka haife ni duk da dai bai ce don tuna ranar da aka haife ni ba amma ce wanda ya rana ce da aka haife ni saboda haka nake son yi azumi a wannan yini alhamis fa a ƙarshen sati duk ranar alhamis ake tattara ayyukan bayi da suka aikata cikin wannan sati a kai sama a rubuta cikin babban kundin su da a can sama saboda haka ina tsoron da za a tafi da aiki na sama ya zama ina azumi idan akwai wani abin da ake yi don tuna rana haifuwa na musallar musallar to to ne azumin ranar litini sannan idan za ka bincika waɗanda ke mauludin ga babu ruwansu da azumin ranar litini wanda suna ta tabbatar saboda menene ba a tsayawa a kan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai an kago wani abu an jingina ma addini addini bai da bukata a mai ma Allah ya riga ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan na cika muku addinin ku kuma na cika muku ni'imata to shin ba mu son wannan ni'imar muna ganin kenan ni'imar da Allah ya ce ya cika bata cika ba kenan addinin da yake ya cikan bai cika ba kenan to idan addinin bai cika ba mu muna iya cika addinin in ni'imar da Allah ya kwararo muna bata ishe mu ba mu muna iya samun makan wata ni'ima sai dai mu samu kanmu bala'i amma ba ni'ima ba yana daga cikin dalilan da ke sa bala'o'i na sauka a ƙasa shine gidada bid'a saba manzo sallallahu alaihi wa sallam ba ka ce mu fashe bid'a ba to mun ƙi nisanta abinda masu bid'a ke cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam kenan an ba su ce ga baki ba to sun ce ga aikin da suke aikatawa saboda haka bayan Allah mu koma mu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annan ne za mu samu rayuwa mai daɗi rayuwa kwanciya hankali a nan ne addini mu zai bunƙasa mu samu nasara a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi rayuwa da sahabbai lokaci su ɗan kaɗan ne amma saboda tsayawa inda Allah umarce su da nisanta abin da Allah ya hane su sai Allah ya karbi al'amarinsu ya bunƙasa har suka mallaki inda suka mallaka a sashi yawancin ɓangarorin duniya aka wayi gari yau musulunci babu ƙasar da musulunci bai leƙa ba babu ƙasar duniya da za ka shiga a ce babu musulmi wannan ƙasar saboda faman su waɗannan sahabbai ne a ƙarƙashin jagoranci a annabi sallallahu alaihi wasallam to amma yanzu mu gashi addini ma muke yawa ta gon muna shawa mai bikin hinti da balle mu bunƙasa shi Allah ya muna tsari daga cikin alamomin so annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya saba wa duk wanda ya saba wa addini in ubanka ne ce ga bid'a ka ce a'a in ɗanka ne ce ga bid'a ka ce a'a dawo dai bisa ga sunna walau kana aban au ibnan au ghairihima Allah subhanahu wataala haka ce in kana aba'akum وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال ابترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا da uwayen ubanninku da 'ya'yanku da 'yan uwanku da danginku da dukiyanku in sun suka hito yiwa gare ku fiye da Allah da manzonsa to ku yi dakun bala'i to kenan yanzu mun ce bin an jingina so annabi sallallahu alaihi wasallam gefe guda an gume mauludi haikan to ina za mu da shi har cewa sai wurin mauludin annabi abin nan Allah na zuwa wurin mauludin annabi sallallahu alaihi wasallam yana halartowa amma ba ce ba su ce annabi Allah subhanahu wataala yana zuwa wurin da suke sallan ba amma wurin mauludi yana zuwa saboda zikirorin da ake da tsaga muryan da ake da batsan da ake da makamantan Allah shirye mu baki dai ya bayan Allah so annabi sallallahu alaihi wasallam ba <clears throat> abu ne na fadi ba abu ne na aikatawa ka aikata a ga ka aikata sai a sallalle kana so annabi sallallahu alaihi wasallam so iyalin gida annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin alamomin so annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka so su duk baki dai ba tare da kaso so wasu ka baki da wasu ba kamar yadda yan shi'a ke aikatawa haka nan ɗin ba a ce mai so annabi sallallahu alaihi wasallam da duka yadda qur'ani kan zabi wanda ka ga dama Allah ce a a ai wannan ba so alqur'ani bane gaba ɗaya ma baka so alqur'anin ba in zaka so alqur'ani ne ka so shi baki daya kakkarki wasu ayoyi ka ajiye wasu ayoyi da waɗanda su ne suka dace da son ranka da dukkan riki sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne to ba da ba ka daga cikin masu biyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka cikin masu son su sannan son sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam a ko ina ne suke kowane ne duk wanda ya tabbata sahabi ne yanzu kana son shi yanda kake son wani kana son shi yanda kake son wani kaka so wasu sahabbai ka ki wasu sahabbai ka kafirta masu sahabbai yin haka nan to ba ka daga cikin masu sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kana dai cikin masu son rai malamin Shehu Usman dan Fodiyo Jibril ibn Umar mutumin Agadir saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da jin nauyin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsa da yanda yake daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kai wurin kiran suna annabi Muhammad to bai faɗin Muhammad kamar yadda Muhammad sambu kulwa ya ruwaito abin nan ya rubuto a cikin littafin zakanzul aulad wa zarari yake mai eh, jibril ibn ubar al-adrisi hubbuhu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawqiruhu wa ta'zimuhu lahu فقال هو الذي قيل لا يذكر لفظ محمد صلى الله عليه وسلم متى أراد أن يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الصلاة عليه والتشهد أو الخطب wurin salati ga annabi sallallahu alaihi da wurin tahiya da khutba to waɗanda wurare guda uku ne kawai yake faɗi sunan shi don wurin dole a faɗi sunan haka shari'a ta ce babu makawa baka cewa abul ba ka ce alama salli ala abal qasim don da annabi ya karantar bai ce alama salli ala abal qasim ba ce alama salli ala muhammadin saboda haka kai ma mai koyi da shi dole haka nan za karanta to jibril in ya zo nan yana ce muhammad wurin tahiya yana ce muhammad wurin huduba yana cewa muhammad bancin waɗannan wurare guda uku walakin na ya ƙulu afdalul khalq sai dai in zai ambaci sunan muhammad ya ce afdalul khalq mafi da halitta wani abu zalika da irin waɗannan kalmomin irin kalmomin da yake amfani da su kenan saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kana ganin irin wannan zai kago a jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina zai yiwa Shehu Usman dan fodi duk rayuwarsa bai maulidi ba ba zai ce maulidi makaruhi sannan kuma ya dawo yana aikata makaruhin ba wanda ya jaddada musulunci ya yaƙi da harshen sa ya yaki da takobinsa zai yiwuwa ya karhantar da mauludi sannan kuma ya dawo ya mauludin inda ya yi to da ya rubuto ko cikin littafansa amma yau ga shi ana maulidin shehu ɗan hodiyo an shekara goma sha ɗaya ke don cip da ƙago mauludin shehu ɗan hodiyo to hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya aka fara maulidin shehu ɗan hodiyo hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya to yau kuma muna dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya nan zuwa gaba sai an ƙara da maulidin abin nan da sarki musulmi muhammadu bello don shaɗan ne ka ƙawatawa ya ce to ai kun rage to shi sarki musulmi muhammadu bello fa ba ku ƙara nashi in tahiya ta tahiya to sarkin musulmi abubakar a tikufa ba ku ƙara nashi in tahiya ta tahiya to sarkin musulmi fa ahmadu da a tiku shi ko ba ku ƙara shi, to haka na haka na haka na haka ai ta tahiya do an shi a maulidi shi da suke yi da maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam da maulidin aliyu da abin da eh, fadima hassan husaini da kuma maulidin shugaban shi'an da ke rayuwa a wannan lokacin da suke da maulidodinsu su ita bid'a in ta bullo to ta yaduwa ta kai saboda haka jama'a mu tsaya akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake alaikum bi sunnati alaikum bi sunnati fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a su za su kasu 73 amma 72 duk wuta suke ɗaya kawai za ta tsira daga cikin jama'arsa su wane ne yace ma kana alaihi al-yawma ana wa ashabi ma kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wanda ya kasance bisa ga abin da nike gare shi a yau ni da sahabbaina a lokaci akwai mauludi babu mauludi lokaci to duk wanda bai kasance bisa ga wannan ba to lalle sai ya dandana wutar jahannama gabaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba gabaki na ni su ba ba ni na ce ba wa ɗaya ne hakaitowa ne karantowa ɗaya ne yahudu saba'in da ɗaya za su kasu saba'in na wuta ɗaya kawai zai tsira nasara saba'in da biyu saba'in da ɗaya na wuta ɗaya kawai za su tsira al'umma nabi saba'in da uku saba'in da biyu na wuta ɗaya kawai za su tsira gwargwadon laifin mutum cikin wuta gwargwadon gwada da za a bashi ba duk wanda yake wutan kuma an ce dawwama zai ba a'a gwargwadon abin da kai ka wuta gwargwadon jan kunnin da za a yi ma to maulidi bai cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kai da shi da sahabbansa saboda haka jama'a wannan in ya isa mu gane mu dawo ba wa rashin so annabi sallallahu alaihi wasallam bane barin maulidi shine son annabi sallallahu alaihi wasallam don ka tsaya bisa ga abin da ya tsaya Allah ya sa dace da alkhairi اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا